to wannan sallah dai wato sallah ce wanda aka keɓe ta agaji saboda kamar yadda kuka sani akwai nan da shekara goma sha biyu inda 'yan kunal bakin wake suka can a bagdad suka yi wata ta'asa wanda ta kawo mutuwar mutane 22 to a albarkacin wannan ranar ce maka ce to ya kamata a keɓe rana musamman wanda za a tuna da mutane wanda su sadakar da rayuwarsu don su kawo 'yansu agaji. to wannan shine wato mahimmancin wannan rana ta yau a nan cikin jihar maraɗi kamar ƙungiyoyi nawa ne ke kawo agaji ga mutane to wato ƙungiyoyin suna da dama sai dai misali ina iya baka kamar misali akwai spam akwai su akwai unicef akwai kuma lahiya akwai aren kuma wannan namu ƙungiyoyi na nan da kuma seren wanda ake ce ma croix rouge nigerian su ma suna nasu bakin kokarin dangance da wannan agaji kuma wani irin matsaloli ne kuke kawo agaji kuma wani da kuna ne a cikin jihar Maraɗi? Wato matsaloli su ne dai kasan shi agaji abu ne wanda dole sai magabatan sun saboda ba kullum bai kamata a ka agajin nan to matsalar da ake samu wato mutane suna sa rai wani bi sai kai tsammanin kai da wanda baka cikin wata matsala idan ya zama to ta matsala ta samu ana kawo wani agaji sai ka ce kai ma ya kamata a baka agajin nan wato wannan dai ita ce babban matsala wanda ake samu sai kuma matsala wanda mutane wato ba su gane ba manuwa saboda ita agaji gaskiya in ka ji an ci an kama agaji kana cikin wahala ne kenan ya kamata wahala wannan ko da babu 'yan agaji su maikonta a ce su ma suna nasu bakin gwargwado to wato nan ma ana samun yal karamar matsala dangance da haka to agajin kamar da dami ne ake baiwa mutane to agaji da dama ne wato kaga ana ka fannin wato kwamaso misali kuma idan ya zamanto an samu wata alloba kamar ambaliya ko kuma karancin damuna misali ana ba da ana raban abinci kuma ana ba mutane kuɗaɗe don su samu su kashe wutar gabansu da abubuwa da dama dai da kuma kamar misali aka ɗauki kamar su unicef wani unfpa suna ba da kamar kwayoyi kamar misali an samu alloba mata masu samun dindimi matsala ta dindimi misali suna ba da kwayoyi na vitamin a don su samu su samu yadda aka kayyade aka sa wannan ranar iya da kyau domin mutane suna wahala da yawa a duniya ba a nan najeriya kadai ba kuma a san yadda za a tallafa musu don su koma rayuwansu yadda yake a da. To, wannan muhimmiyar rana ce. Mm. to, Dr. Bitrus, arewa maso gabashin Najeriya inda rigimar Boko Haram ta fi addaba. A wa'in matsaloli suka fi damun mutanenka sannan kuma taya kake ganin attajirai ya kamata su agaza musu? mutane ne suna nan a zaman kwanciyar lafiya aka zo aka kakkashe musu mutane waɗanda su ne masu taimako wajen ba da abinci da taimaka yara da gajeyu mutane sun gudu sun bar gidajensu sun je wuraren da ba nasu ba rayuwan akwai wahala ba kuɗi wasu amfanin gona da wane ne gaba ɗaya an kona an rusa gidajensu awaki tumaki shanu duk da suke da shi an kwace hmm. haka suka gudu mutane suna nan a firgice hmm. shine irin rayuwa. don haka dole a nemi taimako don a samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali To ta kake ganin attajirai da gwamnatoci da kuma kungiyoyi masu zaman kansu a za su su taimaka ma jama'ar ku? Eh, zaman lafiya din ne na farko wato a yi kokari a wannan abun a daina boko haram kuma ya za a yi a yi sami hanya da za su daina abun da suke yi abu in ya zo na ra'ayi ba bindiga ne kadai zai iya maganta shi ba koyar da tarbiyya na kwarai 'yan boko haram tunda suna jin rediyo wasunsu za su ga cewa ifa e in an iya an maganta wannan dan daga nan za a zo a yi kokarin yadda mutane za su koma gidajensu su ji gaba da harkan rayuwarsu. To koyaya su kuma ƙungiyoyin rajin tallafa ma mabukata irin waɗanda rikicin Boko Haram ya ritsa da su suke ɗaukar wannan ranar? Malam Aminu Sule shi ne shugaban ƙungiyar kare mabukata ta Network for Justice. Rana ne mai muhimmanci wanda ya kamata a ce duk attajirai da 'yan Najeriya gaba ɗaya ko kuma ga waɗanda suke kusa da inda ake ajiye waɗannan mutane su je wurin su nuna musu kula dan taimaka musu da abubuwan za su taimaka musu kuma su yi musu addu'o'i Yawwa to shin ka gamsu da rawar da attajiran Najeriya ke takawa musamman dangane da matsalar da waɗanda eh, rigimar Boko Haram ta rutsa da su ke ciki? Gaskiya ban gamsu sosai ba. Domin yawan attajiran da kuma yawan waɗanda abin ya shafa da kuma irin dukiyan da suke da shi sai ga kamar abubuwan da suke kaman yayi kaɗan. Domin idan ka tafi wuraren nan da 'yan gudun hijiran nan suke sai kaga yaran na cikin wani hali wanda gaskiya kamar mabarata haka a kulan da dai sai dai sama sama haka sai kaga dai yawanci kungiyoyi ne suka dan dan taimaka wanda kuma kungiyoyin nan suna samun kuɗin su ne wurin kanana kananan gudunmuwa da suke bayarwa ya su ya su so ina ganin kamar ya kamata a ce a mu su dan ƙara kaimi su wuce abin da suke na wannan gudunmuwa da suke bayarwa a wuraren To kufa ƙungiyoyi masu zaman kansu a wace rawa kake ganin ya kamata a ce kuna takawa? To yawancin kungiyoyi kasan ayyukanmu na faɗakarwa ne da kuma nuna mu gwamnati halayen da mutane suke ci da kuma taimaka ma jama'an wurin nemo haƙoƙinsu to kaga muna da ɗan iyaka za ka samu wasu ƙungiyoyin gaskiya ba su da ƙarfin da za su iya ɗaukar nauyin irin wa'annan ya kamata a ci a mu na musamman ɓangaren ilimi gaskiya babu wani abin nan na karantar da su sa'an maganan abinci da sutura Ka kaga da suke kan sutura gaskiya za ka tausaya musu kwarai da gaske to a ƙara ƙaimi a nuna musu kula da ɗan lura haka har kuma a kai lokacin da za a sake dawo da su cikin jama'a. Ya Allah kama a ganta ya Allah.